To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya yau laraba a kan mitoci 16 da 21 da kuma 25 a jihohin Nijar kuma a tashar ta VOA Africa da ke can birnin Yamai a kan mita 200.5 zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC Aliyu Mustapha Sokoto ne tare da Mahmud Lalo yau muke shirin gabatar muku da wannan shirin na yanzu kuma za mu share fage kamar da muka saba kullum da kanin labarai. To Aliyu yau shugaba Trump na Amurka ya nada Christopher Ray a matsayin sabon shugaban hukumar FBI. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin hare-haren da aka kai a wasu wurare biyu a kasar Iran. Sannan za ku ji cewa wani jirgin sama na kasar Myanmar ya ɓata ɗauke da fasinjoji sama da ɗari. to Allah ya kyauta to bayan kun gama jin labaran baki daya za ku ji martanin gwamnatin Najeriya ga wa'adin da 'yan arewa suka yanka wa 'yan kabilar Ibo da cewa su bar arewacin kasar su koma yankunan su to lallai ina so in tabbatar maka cewa wannan magana an tardu da ita yau a taro na majalisar ministoci sannan kuma za mu ji wata hujjar da shi ofishin mataimakin shugaban najeriya ɗin ya ƙara bayarwa domin nuna cewa banjo baya nuna fifiko ga yarba baya da bayan haka muna da rahoto kan taron ƙarfafa kasuwancin ƙasashen afirka a mai. ana cewa ana da ƙungiya ta afirka ta haɗa kanmu don haɗa kai ya zamanto abin da za mu gino a ƙasashenmu abin da za mu shifka abin za mu noma ba za mu iya saye ba tsakaninmu ba za mu iya sai da ba sai dai mun siyo daga wani ƙasashe to na za mu ci gaba haka ne to ko bayan wannan kuma akwai shirin himma akwai nasihar azumin da na watan ramadan akwai kuma ra'ayoyinku amma duka sai bayan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a yau laraba shugaban amurka donald trump ya bayyana christopher ray a matsayin uh, wanda zai mai gurbin shugaban hukumar hukunta manyan laifuka ta fbi wato james comey wannan sanarwa da shugaba trump ya fitar na zuwa ne kwana guda kafin komi wanda trump ya kora aiki a watan da ya gabata ke shirin bayyana a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa domin ba da bahasi kan zargin cewa trump ya yi yunkurin hana shi gudanar da bincike kan zargin cewa gangamin yakin neman zaben shi wato shi shugaba trump ya haɗa kai da kasar rasha shi dai zaben na trump wato rai ya taba shugabantar sashen da ke kula da hukunta manyan laifuka daga shekarar 2003 zuwa 2005 a lokacin zamanin tsohon shugaban amurka george w bush hakan na zuwa ne wato yanzu haka yana aiki ne a wani kamfanin haɗakar lauyoyi na king and spalding mai zaman kansa inda yake rike da matsayin mai kare waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wajen wani ibada da kuma majalisar dokokin ƙasar Iran inda mutane sha biyu suka rasa rayukansu kana wasu arba'in da biyu suka jikkata. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Iran ya rawaito a yau Laraba cewa har-haren sun kaikaici majalisar dokokin ƙasar ne da kuma wani wajen ibada na marigayi shugaban addini wato Ayatollah Ruhullah Khomeini. wartanni sun ce wasu 'yan bindiga uku da wani dan kuna bakin wake ne suka kai hare-haren ciki har da na wajen ibadar da ke kudancin birnin tehran inda mutane da dama suka ji rauni watanni kuma sun ce 'yan sanda sun kama akalla mutum guda daga cikin maharan a harin na majalisar dokokin kasar watanni sun ce an samu bayanai masu karo da juna inda wasu suka ce akalla 'yan bindiga hudu suka kai wato suka yi ta harbe-harbe inda mutum guda ya mutu sannan wasu da dama suka ji rauni ciki har da wani mai gadi bayanai sun nuna cewa jami'an tsaro sun kashe akalla mahara shida daga cikin 'yan bindigar waɗanda mafi yawansu suka yi shigar mata domin ɓadda kama wannan shine karan farko da bangaren musulmi na sun ya fito fili ya ɗauki alhakin kai hari a ƙasar ta iran wacce mafi mafiya jayinta mabiya yaƙi da shi'a ne a can faransa kuwa wani kakakin gwamnatin ƙasar ne a yau laraba ya ce mutumin da ya kai hari kan wani ɗan sanda a paris da wato da guduma a notre dame cathedral wani ɗalibi ne da ke karatu a matakin digirinsa na uku kuma ya zuwa yanzu ba a zargin an soya mai tunani zuwa irin nama masu tsauran ra'ayi a wata hira da aka yi da christopher kastner a gidan rediyon rtl kakakin na gwamnati ya ce 'yan sanda sun saka harin ne a jerin na 'yan ta'adda saboda furcin da mutumin ya a lokacin da ya kai harin ministan gida wato cikin gida gerard colomb ya ce bayan harin a jiya talata kenan mutumin ya furta cewa harin da ya kai ya kai shi ne saboda ƙasar syria Kolomin har ilawa ya faɗa wa manema labarai cewa wani katin shida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa mutumin ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar Algeria. Sannan wani bincike da 'yan sandan suka gudanar a gidansa ya gano wani faifan bidiyo da mutumin ya yi mubaya'a ga ƙungiyar IS. Shi dai maharan ya salalo ne ta baya ya wato bayan wasu 'yan sanda uku da ke sintiri da rana yayin da masu yawon bude ido suka yi cincirindo a bakin Notre Dame. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan Birtaniya sun tabbatar da sake gano wani da ya mutu a harin ta'addancin da aka kai a kan gadar London a makon da ya gabata bayan da suka ciro wata gawa a kogin Thames. A yau Laraba, ‘yan sandan suka bayyana sunan mutumin a matsayin Xavier Thomas wanda ɗan asalin ƙasar Faransa ne. a jiya talata ne kuma 'yan sandan birnin suka gano mutum na uku daga cikin waɗanda suka kai harin wanda aka bayyana sunansa a matsayin yusuf zagba mai shekaru ashirin da biyu. 'yan sanda sun bayyana cewa daga ƙasar italiya yake amma asalin ɗan ƙasar morocco ne wanda ke zaune a gabashin birnin na london kuma ba a taɓa samunsa da wani dalili da zai sa a jami'an tsaro su samai ido ba a da ranar litinin ne hukumomin suka bayyana sunayen kuram shazadbat da rashid rudwan a matsayin waɗanda suka kai harin waɗanda dukkaninsu 'yan ƙasar ta birtaniya ne kuma mazauna gabashin birnin na london firayim ministan birtaniya theresa may ta ce za su ɗauki matakai tsaurara kan waɗannan hare-hare Ta ce zan yi dubi kan yadda za mu kara wa 'yan sanda da sauran jami'an tsaro karfin iko da tsaurara hukuncin zaman gidan yari da kuma tabbatar da cewa 'yan ta'adda ba sa cin karansu babu baka a farfajiyar yanar gizo ta intanet a ƙarshe wani jirgin saman soji na ƙasar myanmar da ke ɗauke da mutane sama da ɗari ya ɓata ya ne tashi daga kudancin ƙasar zuwa yankin yangon in ji hukumomin ƙasar ta myanmar a yau laraba rotanni sun ce mafi yawan fasinjojin iyalan sojojin ƙasar ne waɗanda suka taso daga yankin mek da ake kira margi a kudu maso gabashin ƙasar ta myanmar kuma tafiya daga waɗannan yankuna ya haɗa har da ƙetara tekun andaman wani jami'in kasar ya faɗa mu da amurka cewa an tsinci wasu sassan jirgin a tekun andaman ɗin to mun kama ku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka ne a birnin washington dc don sai rahotannin mu kuma za mu share fage ne da martanin gwamnatin najeriya kan wa'adin da 'yan arewa suka yanka wa 'yan kabilar ibo da sufar yankin gwamnatin tarayyar najeriya ta umarci mai baiwa shugaban kasar najeriya shawara akan sha'anin tsaro janar muhammed mungunu da ya gudanar da cikakken bincike a kan yunkurin raba najeriya da waɗansu 'yan ƙasar ke yi musamman batu na baya-bayan nan da aka samu tsakanin 'yan al'ummar ibo da suke ta fafutukar cewar suna neman su kafa tasu ƙasa ta biyafara da kuma 'yan arewacin najeriya da su ma suka fito da umarni da cewar kowane ɗan al'ummar ibo ya janye daga arewacin najeriya ya koma yankin su na ibo saboda me saboda arewacin najeriya ta gaji da tana mu'amala da waɗanda ba san ciwon kansu ba kuma suke ci gaba da kawo barazana a kan zaman lahiyar Najeriya. Wannan mataki dai na baya-bayan nan na 'yan ƙungiyoyin matasa su guda shida daga arewacin Najeriya ya zo da bazata saboda da shine karo na farko da ƙungiyoyi suka yi haɗin kai har ma suka ba da wa'adi cewa wata al'umma ta bar Najeriya. To akan wannan matakin ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da wannan umarnin da gwamnatin ta bada. To lallai ina so in tabbatar maka cewa wannan magana an tardu da ita yau a taro na majalisar ministoci wanda shi mai rikon shugaban kasa profesa oshibanjo ke shugabanta a nuna cewa kalamai masu karfi manya-manya maganganu suna fitowa daga bakin waɗanda ake cewa matasa ne su daga sassa daban-daban na ƙasar nan gabaki ɗaya kuma aka nemi gwamnati ta yi hatara domin kada a sake abu kuma ya zo ya wuce wuri ko abu ya wuce hankali akan haka ita majalisar ministoci ta ba da umarni ga shi mai baiwa shugaban kasa shawara janar Babu gana mungunu cewa lallai a san mataki da za a yi maganin irin waɗannan manya-manya maganganu da ke barazana ga tsaro na ƙasa kafin su je su jawo wani abu wanda zai fi karfin jama'a wannan kamar da ke ga maka ba wai magana ana arewa ba ne a sassa daban-daban na kasar ma ana jin irin wani maganganu daga bakin su amma me yasa ba a yi tunanin ɗaukar irin wannan matakin ba sai yanzu da yan arewa suka ba da har wa'adi cewa duka yan al'ummar ibo su koma bangaren su cikin dan karamin lokaci wallahi ni ban tambayi wannan magana ba kuma ban sani ba amma dai abin da nake so na ce maka shine watakila su waɗanda suke yi daɗin sun ɗauka cewa ba wanda za su iya ba su ansa ko to yanzu ai kamar wanda yake ta marin mutum ne ko kullum ya mare ka kullum ya mare ka watakila ran da ka dauka ka rama watakila shi ma sai ya duba ya ga wannan misali nake maka ba ina cewa na fahimci me ke faruwa ba malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya to a gaishe ka umar za mu sake komawa can fadar shugaban najeriya din an jima kaɗan amma bari mu gama da jamhuriyar nijar inda kasashen afirka suka taru suna tattaunawa kan yadda za su bunƙasa kasuwanci a tsakanin su ya su alkalman ƙididdigar ƙwararrun afirka a harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa sun yi nuni da cewa kashi goma sha ɗaya daga cikin ɗari na harkokin saye da sayarwar ƙasashen nafiyar ne kawai ke gudana a cikin gida abin da ke fayyace cewa kasuwanci baya ja a tsakanin ƙasashen na afirka sanadiyar wasu matakai masu tsaurin gaske da suka ɗauka akan iyakoki saboda haka shugabannin wannan nafiya suka buƙaci masana su bullo da hanyoyin da za su kawo canjin al'amura mafarin wannan taro in ji tsohon ministan kasuwanci alhashi alma umaru mashawarci a fadar shugaban ƙasa don yanzu yau in ka ɗauko kaya kamar niger sai ka ɗauko su ga ashe ko daga amurka har zuwa bakin ruwa kuɗin da za ka biya bi kai ba kuɗin da za ka biya daga kotunu zawa niyami don daga yami mota ce zai mitan talatin ta nisa za ta ɗauke kayanka jirgin ruwa allah san bakin abin da ke ɗauka ana cewa ana da ƙungiya ta afirka ta haɗa kanmu don haɗa kai ya to abin da za mu gino a ƙasashenmu abin da za mu shibka abin da za mu noma ba za mu iya saye ba tsakaninmu ba za mu iya saye da ba sai dai mun siyo daga wani ƙasashe to na za mu ci gaba to bisan shi ne shugabannin afirka gaba ɗaya suka ce a zamna a yi nazari menene zai ƙara kasashen su ci gaba tsakanin su ya zama to wanda daga Nijar ne kake da harkokin ka zaka kai Cotonou ne zaka kai Afirka ta Kudu ne zaka kai Liberia ba wahala haka daga can za su kawo Nijar ya zama to ba wahala in zaka biya wani haraji ne ya zama to tun da ka je duk ɗin Zambiya la'akari da girman matsalolin da ke dakushe harkokin kasuwanci tsakanin kasashen afirka ya sa ake ganin cimma gurin da wannan taro ya sa gaba wani abu ne da ke buƙatar lokaci mai tsawo ba aiki bane wanda za a ce yau an tsaida gobe an samu maganin shi a'a su ake kan nan kan 2063 a ce duka komi ya gyaru duka wannan matakan da za a dauka kuma mu yan afirka mu bunƙasa kayayyakin mu yanzu ba ma yi duka kasashen da kai gani har manyan kasashen duk kasuwanci da suke yi sun yi da kasashen waje ba tsakaninmu bane ba. Babbar darakta a ma'aikatar kasar Senegal mai kula da ci gaban kasuwancin kasa da kasa a som Aminata Diata ta ce. Circuler en Afrique c'est très difficile. Ona pas de de locomotion adéquats. Rashin hanyoyin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa da rashin ingantattun injinan dakon kaya makamantan jiragen ƙasa da ke zamani a yau da kuma cije-cijen kan hanya su ma wasu matsaloli ne na daban da ke buƙatar magancewa kafin a samu sauƙin kasuwanci a tsakanin ƙasashen nafiyar Afirka. Vraiment a ƙarshe ƙwararrun za su gabatar da shawarwarin da suka bullo da su a gaban taron ministocin ƙasashen wannan nafiya da za a soma a makon gobe a nan ya mai domin tantancewa kafin a isar da baki ɗayan bayanai a hannun shugabannin ƙasashe ta hanyar shugaban ƙasar nijar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To gaishe ka Sule. To bari mu kuma Najeriya kamar da muka ce kuma a fada shugabancin Najeriya inda hukumar wurin ta sake musanta cewa mataimakin shugaban kasar Yemi Usman Banjufa baya nuna kabilanci da fifita Yarbawa. A 'yan kwanakin nan dai mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Mi banjo da a halin yanzu ke jan ragamar mulkin kasar na ci gaba da shan suka da zarge-zargen nuna bangaranci da kabilanci a cikin naɗin da yake yi a mukamai na gwamnatin tarayya. Dr. Junaidu Muhammad tsohon ɗan siyasa a jamhuriya ta farko na daga cikin masu suka ga mataimakin shugaban kasar oshi Shi Buhari ya ba Oshibanjo amana duk usoshi da tattalin ya ta shi bai san kowa ba kuma bai neman masana sai waɗanda suke yan mafi yawa kashi casa'in daga cikin ɗari na masu masa ofis na sun shi aiki ofis ko kuma su tare da shi ɗan uwansa ne Buhari ya san wannan da tsatar masa ba kuma wannan take da yadda za ta yi gaba wannan duk wanda tsammanin cewa abu kashi wanda zai a nan arewa adalci ƙarya ne kuma abin da muka so mu gani kaɗan ma muka gani. To sai dai kuma ofishin mataimakin shugaban ƙasar ya yi watsi da waɗannan zarge-zarge Alhaji Hafizu Ibrahim mataimaki na musamman ne ga Farfesa Oshi Bajo. Mutane ne masu cece kuce wanda ba sa son a zauna lafiya suke ta taso da wani waɗannan maganganu domin su kawo batanci ga shi mataimakin shugaban ƙasa. In ka duba akwai naɗe-naɗen da aka yi kwanan na wannan kwamitin a cikin kusan mutum eh. takwas kusan mutum bakwai duka yarbawa ne 'yan kabilarsa mutum ɗaya da shi eh, wani ɗan kudancin ƙasar nan ne. Fannin su ne a wurin suke dama to kuma aikin su ne. Wato abin da masu ƙorafi suke anan shine dole sai yarbawa ne su kaɗai duk ƙasar nan babu wani wanda yake fannin sa ne sai 'yan kabilarsa kaɗai suna su wannan aiki. Ka duba sunayen 'yan kwamitin ka gani. Ai ba wai mutum ake sawa ba ofishinsa ake sakawa wanda yake cikin wannan ofis kamar yadda na baka misali misali ne da fannin lafiya ai ba su za ka saka ba misali aka ɗauka misali wanda aka ɗauko aka ce misali daga wannan export promotion council misali in ka duba waye a office din representative ne na export promotion council wannan mutane ne masu cece ku ce wanda suke son su kawo su tada zaune tsaye. suna ganin cewa kamar shi mataimakin shugaban kasa farfesa banjo kamar yana wuce makaɗi da rawa wurin wasu abubuwan da yake yi din misali kamar shi ma sa suna nuna kamar yana son shugabancin kasan ne. A'a to wannan ba gaskiya bane mataimakin shugaban kasa yana biyayya ɗari bisa ɗari ga shugaban ƙasa kuma tun da ake a tarihin Najeriya babu wanda aka taɓa bawa dama irin damar da ya samu da yana da irin wannan da yanzu ba wannan labarin muke ba. To bayan wannan kuma akwai ƙarin raɗe-raɗin da ake cewar shi shi banjo yana raba siga da shinkafa da kayan azumi a wasu manyan-manyan arewa domin ya samu gindin zama a wurin sun Wannan kuma wannan ko yi a matsayinsa misali yana da abokai wanda 'yan arewa ne. So a matsayinsa don ya ba su ai ba siyasa ba. Yau abokansa ya san azumi ne kuma shi ma yana daraja azumi. Dole zai ɗauka ya ba su wannan shinkafa da suga a matsayinsa ne na kyautatawa abokansa na wancan bangaren. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaishe ka Hassan yau a shirinmu na dare za mu buɗe layukanmu na waya mu baku dama ku gaya mana na ku ra'ayi game da maganar raba Najeriya nan da ake ta yi. Rajin raba Najeriya da ɓangaren kabilar Iba da nufin kiranta ƙasar Biafra ya sa wasu matasan arewacin Najeriya sun kira taron araban da suka ce lokaci ya yi dai da za a sauri 'yan kabilar iban kawai a cire kasar biafran daga nigeria maganin wannan abu shine ga kamata mu haƙura da wannan zaman mu wannan zaman sam sam ba mu ga alherinsa ba to za mu so mu ji ra'ayinku kan wannan al'amari da karfe tara da rabi na dare allah ya kai mu yanzu karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe a washington dc har yanzu muna tafi da shirin nasihar azumin watan ramadan akwai ra'ayoyi da sauransu amma sai bayan himma himma ba ta ga rago Jama'a assalamu alaikum barkanmu da raka da ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke ci gaba da tattaunawa da bakonmu Malam Bashir Lawali ɗan asalin jamhuriyar Nijar kuma mazaunin jihar Pennsylvania A cikin shirin da ya gabata mun tsaya inda bakon namu ke cewa bai sare ba ko kuma bai yi kasa a gwiwa ba wajen koyon harshen Ingilishi. Yau anan ne za mu ɗora. Ga kuma abin da bakon namu ke cewa. Ina nan ina tabbata information ina nan ina tabbata buɗa zane sannan sai na samu wani kamfani a Texas Eh, kamfanin suna da school ɗinsu eh, a Texas. Eh. Su suna da school ɗinsu kuma suna da suna da da sun da kai graduate daga nan sai a saka sama hanya ana ce ma kamfanin CR England Global Transportation. Da na samu wannan kamfani ne kiran su muka yi magana suka ce mani babu matsala yanzu in je in yi application na je ne application na aika takarduna komi da komi suka yi background check komi da komi suka ce approve dina za su biya mini kuɗi 3000 thousand dollars abin nan dubu uku sai eh. suka biya mini kuɗi dubu uku sai in tahi in yi wannan school in na test ɗin duka ni gama reading test ni complete da courses sannan na samu driver license sai su sani sama hanya kamar yadda muka fara yin magana da kamfani na farin matsalar da muka samu da kamfani na farin suka ce sai na biya kuɗi duka su kuma an ga suka ce za su biya mini dubu uku gaba daya. ka biya min dubu uku ne complete komi da komi shikenan sai in hau hanya in kama aiki ta ji ta ta ɗaya daga cikin hanyoyin da ni bi Allah ya na cikin matukan truck a cikin kasa America da kai yanzu kuma shikenan sai kai nasara da ni yanzu kuma shikenan sai na samu nasara to amma malam eh. bashir duk cikin ayyukan ayyukan nan da ke cikin amurka me ya baka shawara ka zaɓe kai tukin tractor akwai wani wanda ya tukin babban mota ne baka labari ko ko tun daga gida daman kana sha'awan haka gaskiya tukin truck ni ina ban, ban taba ina ina da abokai masu tukin truck a gida eh. amma wata rana taba yin shawa ina son in tukin truck amma yadda suka gaya mani irin kaman kaskancin da ke da ko cikin aikin shi yasa sai ni tsane shi amma da ni zo nan ne menene abin da suka kwatanta mani kaman irin yadda zaka zama yaron mota na mutum eh. Eh, sai yadda yayi da kai irin wannan ni ina eh Allah ya samu na wata irin rayuwa da nake son in zama independent ka zama kana da yancin kanka ya zama ina da yancin kaina kuma ni ina son in kirkira abu a rayuwata eh to kuma kaga aikin aikin nan da aikin gida ya sha bamban nan ko mai kwasan shara ne yana alfahari da abin da yake kuma ana mutunta shi shi ma yana mutunta mutane gaskiya ne haka yake wannan kowane irin aiki kake yi a nan yanzu kamar shekara nawa kenan kai kana wannan eh, sana'an tuki alhamdulillah yanzu na samu kamar shekara biyar ina wannan aiki ina wannan sana'a ita wannan kamfanin ne kake ma aiki wadda ta biya maka wannan kuɗin kai wannan kwas ko ko ka sake wata kamfani ko ko kana na a cikin wannan kamfanin har yanzu na sake wani kamfani na yi kamar wata biyu ina cikin wannan kamfani eh. na yi kamar ina wata biyu cikin wannan kamfani eh, sai akwai wanda ke koya mana aiki saboda in ka yi graduate aka saka cikin truck akwai mutunan da akwai mutumin da ake gama ka da shi kuna nan kuna yi kuna nan kuna yi wasu uh, kamar daban-daban ne wasu suna daman sun iya tuki kamar wa'anda ainihin 'yan nan ƙasa eh. kuma sun san duka rule na ƙasa mm. sun san dokoki na ƙasa eh. yawwa kenan wasu suna karewa kamar cikin wata wata guda wasu kuma ko da 'yan ƙasa ne kuma daban-daban ne akwai yadda mutum yake fahimta. To mm. ni ya ɗaukan mani kamar wata biyu kuma sannan ƙarshe dai ba mu abin nan suka ce mani aiki na ba za a yi kyawu ba tare da su sai dai in yi haƙuri in ta in samu wani aiki. Wai saboda me? Saboda matsala matsala communication. Matsala communication kuma mutumin da na samu eh, bature ne gaskiya akwai kabilanci. Eh, kaji To kudin da suka biya maka dubu uku ya aka yi kenan? kudin da suka biya min dubu uku wannan suka ce sai na biya shi da kaina. To. Eh, amma dai ni abin da nake ma Allah godiya gare shi wannan na dai samu wannan aiki kuma sannan ya ya kasance bangare wani bangare daga cikin abin da ya sake na rayuwa ta na neman aiki ba da matsalar neman aiki. Daga wannan kamfanin sai ka samu wata kamfani? Eh daga wannan kamfani sai na samu wani kamfani. Eh, karshen kamfani na shine wani kamfani da ake cema Truck Movers. Eh. Truck Movers tun da ni dama ma kamar yadda na kwatanta maka ni mutum ne da nake son in zama eh, kaman ina son in gani ni mi nike iyawa ga rayuwata. Mm. To Malam Bashir lokaci ya daga mun hannu a cikin shirinmu na gaba kai muna bayanin abin da kake son ganin kayan. Yanzu a madin bakon namu Bashir Lawali sai kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim ya ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. riga da busa shi take riga in ji fulani. Riga da busa shi take riga in Tuma da lamalala da mun gode sai wani mako kuma yanzu ga Ustaz Bashir Muhammad da nasihar yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni dai sunana Muhammad Bashir. Ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mana farkon goma daga cikin kwana talatin ko talatin ba ɗaya annabi ce kashi na goma na farko wannan rahama ne goma na biyu shi kuma hadisa annabi ya ce mana allah ya yi shi ne saboda gafarta wa bayinsa dukkanin wani zunubin da bawa yi allah ya kan daukan alkawari sai ya yafe masa shi kenan yana da kyau mu masu laifuka ne sannan kuma mun shiga watan da allah da kansa ya kulle kofofin wutar jahannama shaidannu waɗanda suke tada mana da hankali su yi mana ma'ana su tunzara mu aikata abin da bai da kyau allah ya kama su ya kulle su kenan wanga duka dan rahama ne Allah ya mana shi to daga cikin waɗannan ni'imomin ne sai Allah yakan gafarta ma bayinsa a duk lokacin da suka yi bude baci suka yi addu'a sai Allah ya karba sai ya yafe musu yana da kyau kuma da yawaita istighfari yawaita neman gafara da tuba zuwa ga Allah saboda kai bawa baka san shekarun da suka wuce ko watanni ba irin laifukan da kai waɗanda sun yi wa Allah ma'ana sun sa Allah ya yi fushi da kai yana da kyau kenan mutum sai ya nemi gafara ya kuma kyautata halayensa saboda an yi azumi ne ba don ka kama baci ba ko daga ci ko sha da wasu ababe na sha'awa na al'amari da ma'a ana san kunnanka halshenka idanuwanka da zuciyarka da dukkanin gangan jikinka gaba ɗaya su barranta da ababen da Allah ya haramta da karfe 11:25 na safi a washington dc ga rawayinku musika mu ta farko ta fito daga malam Hussein Abba Dambam unguwar Musan Kuri da ke karamar hukumar Dambam jihar Bauchin Najeriya wanda ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki al'ummar 'yan kabilar Ibo a Najeriya ya kamata ku zauna da junan kulami lafiya domin Hausawa na cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashi hankali ba zai kawo shi ba gyara kayan ka dai bai taba zama sauke mu raba ba sai kuma sako na yayi wanda fito daga aliyu usman taka lafiya wanda ce salam voa hausa dan allah ku faɗa wa maniyatan wannan shekara cewa ya kamata su yi taka tsantsan ga dukkanin wani tayin ragin kuɗin kujerar aikin hajin bana domin idan mutum ya ce zai baka riga sai ka fara hangen wanda yake sanye da ita assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka matakin da wata kotu a Legas ta ɗauka na mallakawa wasu kuɗaɗen da hukumar efcc ta kama a Legas ya kamata gwamnati ta yi amfani da wannan kuɗin domin inganta rayuwar al'umma da ababen more rayuwa kamar ruwan sha da wutar lantarki da sauransu saƙo daga alhaji mele sufari jihar yobe sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga safara'u a hakila zamani almajiran malumfashi da matar inusa tanko bani in baka agwara neja da Maryam Alhaji Zubairu ka zauri wanda suka ce gwamnatin Najeriya ki ƙara taimakawa 'yan gudun hijira da kayan abinci. Sai kuma saƙo na gaba wanda ya fito daga Muhammad Chindu daga unguwar Karofin Madaki a baucin Tarayyar Najeriya wanda shi kuma ke cewa mallakawa gwamnatin tarayyar Najeriya da makudan kuɗaɗen da aka samu a Lagos da wata kotu ta yi yayi daidai. Allah ya samu 'yan Najeriya mu gani a ƙasa. daga nan sai sakon muhammad mai kayan miya oji kwatas gombo wanda shi kuma ke cewa muna kira ga gwamnatin jihar sokoto da ta gudanar da cikakken bincike kan yan kwamitin da ta daurawa nauyin rabon kayan buɗe baki a masallatai da ke jihar ganin cewa ana zargin yan kwamitin da aikata ba daidai ba daga ƙarshe sai sakon shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina wanda ke kasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya wajen samun nasarar daƙile 'yan ta'addar da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duba da yadda suke yaduwa a sassan duniya daban-daban kuma suna ta hallaka ɗimin jama'a to a gaishe ka ibrahim to bari mai da kuru mahmud ya bamu labarai a takaice To a yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Christopher Roy a matsayin wanda zai mai gurbin shugaban hukumar kunta manyan laifuka ta FBI wato James Comey. wannan sanarwa da shugaba trump ya fitar na zuwa ne kwana guda kafin komi wanda trump ya kora aiki a watan da ya gabata ke shirin bayyana a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa domin ba da bahasi kan tambayoyi wato kan zargin cewa trump ya yi ankurin hana shi gudanar da bincike kan zargin cewa gangamin yakin neman zaben shi trump din ya haɗa kai da kasar rasha kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wajen wani ibada da kuma majalisar dokokin ƙasar Iran inda mutane sha biyu suka rasa rayukansu kana wasu arba'in da biyu suka jikata. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Iran ya roito a yau Laraba cewa har-haren sun kaikaici majalisar dokokin ƙasar ne da kuma wani wajen ibada na marigayi shugaban addini Ayatollah Ruhollah Khomeini. rotanni sun ce wasu 'yan bindiga uku da wani dan kunna bakin wake ne suka kai har-haren ciki haddana wajen ibadar da ke kudancin birnin tehran inda mutane da dama suka ji rauni a can faransa kuwa wani kakakin gwamnatin kasar ne a yau laraba ya ce mutumin da ya kai hari kan wani dan sanda a paris da guduma a notre dame cathedral wani ɗalibi ne da ke karatu a matakin digirinsa na uku kuma ya zuwa yanzu ba a zargin in an sauya mai tunani zuwa irin na masu tsatsauran ra'ayi a wata hira da aka yi da christopher kastner a gidan rediyon rtl kakakin na gwamnati ya ce 'yan sanda sun saka harin ne a jerin na 'yan ta'adda saboda furcin da mutumin ya yi a lokacin harin To a gaishe ka Mahamutu, jama'a abin da ya sauka kenan. Kafin mu tafi kar ku manta da karfe ta da na daren yau za mu buɗe layan mu tambayi ku ra'ayin ku kan ya kuke ji game da batun raba Najeriya dinnan da kuma irin matsayin da su kungiyar Arewa suka ɗauka na cewa 'yan kabilar Ibo su tashi su koma yadda suka fito. Yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasu mura Amurka musamman shi Mahmud da muka gabatar da shirin tare da shi ne ali Mustafa Sokoto nake muku ban kwana sai an jima ga tawagar yau da gobe nan tana danuwa ta shigo yanzu nan.